ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim a Rahim tsibiri kashi na goma sha ɗaya. Abin ne tsaye a tarakasa yana kaiwa da kawowa cikin tarin damuwa. Zuwa can ya ja iska ya fesar tare da zama akan kokon kan giwa yana cije leɓe ya sharce gumin da ya feso masa a goshi tare da mikiya a fusace ya kai wa bango duka cikin ambata ƙarya ne sai na mallaki zoben hannun kilina sannan yar uwarki za ta kashe ki a gaban mahaifiyarki a yanzu ba ni da abokiyar gaba sama da ke zan nuna miki ta yaro kyau take ba ta karko ki sani ba zan baki ki mulke ni ba alhalin ina rayuwa tabbas a yau na musanta kalmar cewa ba zan yi fito na fito da ke ba haka na gasgata kalaman kaka gunu da ya ce ki a cikinmu masifa ce domin za ki karya kadarinmu ki canza tarihinmu ki watsa mana martaba tsibiri hakika da na sani na bashi dama a can baya ya sa kin birariya ya zamo lima ce kawai za ta zo duniyarmu ya kai ƙarshen zancen cikin ɓacin rai yana jan kamar ya da baya ya goge samuwar lina a cikin zuri'a ce da girman mulkin ka ya mai tsibiri ya kamata ka fito don jajantawa jama'a masifar da ta afku wadda gimbiya lina ta janyo faruwarta sarkin yaƙi ya faɗa daga bakin ƙofa kansa a sunkuye cikin ɓacin ya nuna sarkin yaƙi bakinsa na fitar da wani irin turri tsabar masifa ya ce yaushe mulkin tsibiri ya kai lalacewa da sarki mai ikon juya kowa da ke tsibirin nan zai fito ba talaka hakuri? a bisa lamarin da ya zamo ci gaban mulkinsa ne to ka tuna idan ma ka manta tsibirin nan bai gina bisa tausayi ba haka ba zai taɓa haɗa hanya da shi ba ƙara ma ka sani na yi alfahari da afkuwar masifan nan domin samun cikar burina na mallaka ababen da ke hannun 'ya'yana sai da zub da jini irin wannan lallai aikin ki na kyau gimbiya lima a kullum ina alfahari da zamowarki gudan jini na tabbas ke ce magajiyar tsibiri na sake gasgata kalaman kaka gunu da yake cewa nasarar mu na ga hawa karagar mulkin ki ne duk ina da wani buri a kanki amma ba zan iya ba miki ba ya shugabana ka na mu fuskanci masifa da wannan zub da jinin zai haifar domin dodo ya yi fushi ya bar tsibiri domin guguwar nan ta rauna ta masa mata yanzu haka ya killace kansa a kogo yana shirin yakan lima shin idan baka fito ka jajanta a jama'a ba me kake tunanin yi wanda zai sauko da dodo akan dokin naƙin da ya hau sarkin yaƙi ka rufe min baki tun fushi na bai sauka akan ka ba sannan dodo zai dawo bakin aikinsa kuma fushin nashi na rashin samun damar shan jinin jama'a da bai yi ba ne. ba wai na nakasa matarsa ba ko ka manta ba ta da lafiya ne kuma a kowane lokaci za ta iya samun rauni tunda ta saci jiki ta je ta sha jinin wani dan fulani shi kuma ya soma bin haƙƙin jinin ɗansa lamarin da ya so shafar ƙarfin ikon tsibiri ai ko mutuwa ta yi ba mu da asara haka ne ya mi tsibiri tabbas na tana da wannan masifa da muka kasa samun maganin sa sai da kyar. to dodo fushin ƙarya yake sai dai ba zan ƙi ta bakinka ba za mu ɗauki matakin kare kai kada ya kawo mana matsala saboda ya so nuna rashin amana wanda hakan zai iya haifar masa da rasa rayuwar shi ba damuwa ta bane me za mu yi masa cin amanarsa tun kafin ya samu nasarar cin tamu wato samo hanya halaka shi cikin dabara ya mai tsibiri dodo ya wuce da sanin mu. domin ya rayu tun farkon sarkin da ya raya wannan tsibiri yana da dare kala-kala sama da dubbannai Da haka shawara mafi samun mafita shine in an jima da dare zan zo mu tafi wurinsa mu rarrashe shi ya dawo mu ci gaba da zaman amana amma ka janye batun halaka shi saboda gudun matsala abin ya ɗanye jim daga bisani ya kaɗa kai alamun aminta da zancen sarkin yaƙi zai sake magana abin ya ɗaga masa hannu tare da nuna masa kofar fita ya ko juya da hanzari ya fice yana mai cike da farin cikin haihuwa matakin farko daga cikar burinsa abin kuma ya shige ɗakin bincikensa yana mai jin rashin yada da zantukan sarkin yaƙi na zuwa muhallin dodo sai dai burin son nemo hanyar da zai ladabtar da lina har ya mallaki zoben hannunta ya shafe binciko abin da sarkin yaƙi yake shiryawa sai ma watsar da lamarin da ya saboda zuciyar shi na bashi tabbacin amincin da ke tsakaninsu da juna a gefen sarkin yaƙi kuwa gidansa ya nufa inda ya samu ɗansa jarumi buda na zaune yana dakon isowarsa yana isa ya rungume buda yana ƙyalƙyala dariya sai da ya mai isarsa sannan ya tsagaita ya doki kafaɗaɗɗen ɗan nasa yana mai koro masa yadda suka yi da abu yana rasa aya bude ya amshi da cewa ya babana ina guje mana afkatar kwallina don zuwa yanzu na so tsorata da lamarinta kada garin halaka mahaifinta mu din mu halaka a banza saboda bata bari kayan nasara halaka mahaifinta ba ni dai da zaka ji shawarata da mun haƙura da san mulkin nan mu kare namu da muke da shi na sarkin mayaka yana rufe baki wasu taurari suka gifta a maganansa sakamakon marin da sarkin yaƙi ya zabga masa a gigice ya durƙushe gami da kwalla wata irin ƙara wadda ta yi amsa kowa a tsibirin lamarin da ya sake gigita al'umma Saka so ma faɗa mahallinsu suna kare kai ta hanyar tsaface kansu da 'ya'yansu domin tunaninsu wata masifa ce ta dawo ihun bude ya sauka a kunnen abin da ke tsaka da bincike Jack tsaya yana nazarin abin da ke shirin faruwa sai dai jin takun isowar Lina tsibirin ya sa shi barin komai ya so ma shirin tunkara ta tun ma kafin ta hau burinsa ya halaka ta kowa ma ya huta da ganinta sarkin yaƙi bai ji daɗin abin da ya aikata wa ɗan nasa ba da haka ya ƙasa da murya yana mai cewa kai haƙuri ya kai ɗana amma ka sani burin mahaifina kenan mu gaji mulkin tsibiri hakan bai samu ba saboda kaka kakaguni ya katange hanyar shi yasa na rayu da burin kawo ƙarshen mai tsibiri ko da haka na nufin rasa raina zan yi da haka kada ka sake ambata min na ja da baya tunda kai baka son hawa mulki to zan hau tunda na so matsufa zan hau babana domin nema ina da burin mulka jama'armu da kyau ɗana ina alfahari da kai gab da kai bude yana mai buɗe ƙofofin hancinsa sai kuma ya miƙe a hanzarce sarkin ya ƙera shi cikin alamun tambayar inda zai je babana gimbiya lina na dab da shigowa tsibiri kuma ina jiyo alamun za ta game da matsala da haka zan kai mata ɗauki ta mutu mana ina ruwanmu ina son ta babana ka amince min na kai mata ɗauki saboda sai da ƙarfinta zan samu damar hawa karagar mulkin tsibiri kana hauka ne buda lina ta fi kowa son mulkin tsibiri don haka zan amince maka ka je gare ta bisa aniyar kashe ta ka riga mai tsibiri mallaka zoben da na ji yana magana a kai wanda ke hannunta in haka ne baba ka ga kenan taimakon ta zan samu akan duk abin da na sanya a gaba idan ta aminta da ni cewa masoyinta ne na gaskiya sai na yaudare ta na amshe zoben daga nan sai mu fito mata da manufar mu ta yakata mu kawo da ita cikin sauki da kyau fasihin ɗana buda tafi gare ta da albarkar takobin yaƙina kai ne ke da nasara kan gimbiya lina godiya nake babana daga haka buda ya fice ya doshi inda yake jiyo ƙamshin lina wanda ya kai shi ga fita yankin tsibirin baki ɗaya shi ma abin ya nausa wajen tsibirin inda yake jiyo takun lina har lokacin kuma ya kasa cin mata sai ya ƙara ƙaimi domin riskarta kan lokaci sai dai abin da ba su sani ba shine Dukkansu bayan lima suka biyo wacce ta fice ta bar mana bacci lokacin da za ta fita ibritin mutuwa ya so hana ta amma tuno zaman cika umarninta yake sai ya kyale ta ta fita cike da muradin son ganin abin da fitar ta za ta haifar mata mutuwa ce ko rayuwa nasara ce ko rashin nasara ita dai burin ta yin ido biyu da kalaman lina domin ji take idan ba ta fito wajen tsibiri ba to lina ta gama samun nasara a kanta na zamowa shugabanta tun da gashi nan ta bata umarni kuma ta bi abul buda tare da lima suna ta yin nisa da tsibiri a bisa hanya ɗaya ba tare da sun gano hakan ba domin ifrita baushe ne ya shirya masa shirin ficewa daga tsibirin ta hanyar kusanto masa da takun lima game da kamshinta da ya sauya irin na lina sak saboda hadimi tsidau ya sanar masa in suna cikin tsibiri to ba zai yi nasarar shigowa ya ɗauke ma ba wacce yake son garkuwa da ita domin lina ta zo yankin da kanta inda zai mallake ta tare da zoben sihirinta daga bisani ya sadaukawa da dodonsa jinin ma a gaban idanta kana ya mata cikin da za ta yafa mishi yadda zai sha jininta a gaban idanta ya tabbatar da ganin labarinta ya zo ƙarshe don ko bai halaka ta da hannunsa ba ya san baƙin ciki zai sa ta haɗiye ranta din da tsidau ya farka daga baccin da ya kwashe shi sai ifrit baushe ya adana shi yana gana masa azaba kala daban-daban domin ya fahimci makirci yake son shirya masa ya gudu don ba zai taɓa kawo mashi lina fararsa ba. yanzu haka yana can kurkukun tsafinsa da ke karkashin ƙasa cikin tsaron wasu baƙaƙen rundunar aljanu suna aikin azabtar da shi wuya ce ta sa shi ya sanar da baushe hanyar da zai bi domin samun shiga cikin tsibiri har ya samu cikar burinsa wato sai ya kora su abin sun yi nisa da tsibiri domin yawan nisansu da tsibirin shi ne kusancinsa ga nasararsa na shiga cikin tsibirin yanzu haka firitin baushe ya samu kusanci da hatsabibin tsibiri saura samun nasarar shiga cikinsa don daga silima can suna ci gaba da lura cikin duniya ba tare da sun gano sihiri ne yake ɗawainiya da su ba masarautar mungai cikin ikon allah su zuhura suka isa clinic babu wanda ya gansu sai hadiman da ke ta miko masa gaisuwa an wanke mata ciwon inda ana aka gano ƙarami ne raki ne ke damunta ta cika masu kunnuwa da ihu a hanyar su ta dawa ne suka haɗu da jabir inda ya gaida mamma cikin girmamawa ta amsa tare da yin gaba ta bashi da zuhura shi ko ya tsare ta da tambayoyi akan sanadiyar raunin fuskarta ba tare da ko jin ɗarba ta koro masa bayanin abin da ya faru sai dai ganin ɓacin ran da ya nuna har sai da ta yi da ta sanin faɗa domin yadda ya rufe ta da masifa sai da ta yi zaton dukan ta zai ta ja da baya ya fusgo hannunta suka isa sashen mamma ya tura ta tare da rufa mata baya mamma da ke zaune da da robar ruwa tana sha ta miƙe a firgice tana tambaya abin da ke faruwa mamma ki gyara zuhura tarbiya saboda ya Yahud ba sa'anta ba ne. Shin ta za a ce kina kallo ta gama raina shi? A gaskiya da sake, in sha Allah gobe zan sanar da mai martaba domin a ɗauki mataki don ko me yake yafi gaban raini a wurin kaninsa. Sannan rayuwar da yake ciki ƙaddara ce, wata rana zai zamo labari. Don haka dole Zuhura ta girmama shi a matsayinsa na babban yaya a su Ya sauke dubansa kan Zuhuran da ke rizga kukan bakin cikin ana mata faɗa, alhalin ita aka zalunta. ya nuna ta da yatsa cikin kaushin murya wanda ya koma irin na sadauki sak ya ce wannan shine rana ta ƙarshe da zan sake jikin sake aibanta yayanki mai ɗauke da matakin uba idan kuma kin ce wasa nake yi to ga fili nan ga mai doki kin sani dai sarai magajin abba ciroma ne so be careful kuma ki hanzarta ba shi haƙuri zan tambaye shi idan na ji saɓanin hakan na lahira sai ya fi ki jin daɗi sai ya risina a gaban mamaye mata sai da safe ta amsa jiki a mace sai da ya fice sannan ta sauke ajiyar zuciya tana ƙara tsara hanyar da ya bi idanu saboda zantakansa sun nusar da ita wani kuskure da take aiwatarwa na sangar ta zuhura ya zama ta ba ta ganin girmansu saɓanin sauran yaran da ke kan girmama yayyensu ta dubi zuhura kafin ta furta kalma zuhuran ta buga kafa tare da fashewa da kuka mai sauti mamma ta nufo ta zille ta fice da gudu tana gunjin kuka komawa mamma ta ta zauna ta dafe kanta cikin sake tsindama nazarin kalaman jabir inda take hango cikakken gazawarta wurin tarbiyyar yaranta. ‘Ya'yan Fulani dai masu hangen nesa ne, ko mun hansa da mutum ya zauna da su sai sun shiga ransa tare da ƙaruwa da su. Jabir na gode da tunatarwa, amma duk da haka ba shi zai sa na janye ga san huda ya zama sarkin birnin mun ba. Ina nan akan bakata, sai na salwantar da sarauki daga wannan nahiyar. Tana faɗin hakan ta miƙe da sauri ta shirya, ta fita zuwa sashen umma domin kammala aikin da suka soma na birnin layin da mai martaba zai ambaci sunan Hood a matsayin magajinsa. Domin mamman mutum biyu take aikin a kansu, wato sadauki da sardauna. Ta koro sadauki ya ɓace a duniya, shi kuma sardauna ya nakasa yadda mulkin zai fi ƙarfin shi. A wannan gaba mai martaba zai ayyana Hood. Duda ta manta idan ba sadauki da sardauna, akwai wasu zaratan samarin Junaid da Jabir. Washe gari, Nira ce zaune a gaban mami Fulani, tambayar duniya ta yi mata akan sanin gaskiya ra'ayinta akan sadauki sannan ta umarce ta da kada ta ɓoye mata komai da ke ranta amma ta ƙi motsin kirki sai shafar yatsun ƙafarta take mami ta yi murmushi tare da umarta ta tashi ta je ta karya tunda ta ƙi yin magana ina azumi ta faɗi a hankali kuma cike da shagwaba masha Allah ai na manta yau alhamis to Allah ya karɓa ya bada lada amin shiru ya sake ratsa wurin zuwa can mami ta kalle ta a nutse ta gano akwai magana da take son furtawa ta kira sunanta munira na an mami na sanan mun da zancen da ke ki. kar ki ji komai na miki alkawarin komai shi ina tare da ki sannan ki haɗa da bani amsa tambayan da na miki shin kina son babana ko takura ke ta fi minti biyar bata ce komai ba har sai da mami ta dafa kanta tana cewa sarauta sa kika yi ba haye ba 'yata idan baki zamo mai nazari ba kafin ki ba da amsa tabbas baki cika ya ga sarki abdulhakim ba ta dago tana murje ido cikin turo baki ta ce mami kiran suna abban mafatsarara fatsarara kika yi to abban su dakta nira shikenan na lullube dariya ta kubce mata domin bata taba jin mami ta kira ta da suna irin haka ba tabarakallah masha Allah Allah alhamdulillah da ya azurta ni da ɗa mai kyau Koda kuwa kuka take Kafaɗar mamun ta kifa fuskarta tana cigaba da dariya mara sauti. Tashi mu gama magana, domin yau ake da zama na musamman akan zaɓin ku. Daga nan sai a tsaye da lokacin biki. Mami ni fa ba zan ta yaya Rima ba. Kawai duk abin da ya sanar da ke hakan ne. Dama shine abin da zan faɗa miki tun ɗazun nake jin nauyi. Tana gama faɗin hakan ta miƙe da sauri ta fice domin gujewa tambayoyin mami. Wanda amsa su zai bata kunya matuƙa. Bayan ta mami ta bi da kallo baki buɗe sai kuma ta tsare gida kamar an aiko mata da sakon mutuwa da sake ba zan yarda da wannan gangancin ba na aura babana jinin kanwata ya karasa kunyata na a cikin dangi mami kada ki min haka tun da dai kin ji gaskiya? to ki kai magana gaban abba tare da sanya mana albarka tsira a kofar shigowa falon ido tai ba ko kifta har sadauki iso gabanta ya zauna tare da rike kafarta muryarsa cike da rauni ya ce na tuba mamina ba zan sake aikata zunubin da ya gabata ba zan zauna da munira har ƙarshen rayuwata domin ita ce sirrina ta san waye aliyu sama da kuma haifana. sannan ba zan taɓa baki kunya ba na yi miki wannan alƙawarin dan Allah ki yarda da babanki mamina babana wannan daɗin bakin naka bai karɓu ba don haka tashi ka bani wuri domin ba zan taɓa amincewa da wannan auren ba don kafi kowa sanin wace ce na na safiya a gurina ni ce na saki nono ta kama to ba zan amince da wannan lamarin ba. Please mami na, I'm begging you. Kada ki raba da Munira, domin ita ce zaɓa ruhina. Babana, idan ka sake ambata kalma ɗaya tak a wurin nan, sai ranka ya fi dare duhu. Oya, maza ka ɓace min da gani. Maimakon ya tashi sai kawai ya kifa fuskar shi a kafaɗarta. Tana jiyo saukar ɗumin ruwa, wanda hakan ya tabbatar mata da kuka yake. Amma hakan bai sa ta janye daga dokin nakin da ta hau ba, sai ma janye kafaɗarta da tai, ta miƙe ta shige ɗakinta. ta kullo kofan dafe goshinsa ya cikin jin kansa na sarawa yanayin da baya so na son ka masa ziyara a hankali ya miƙe shige ɗakin laila inda ya samu nira daren jiya ya zauna a kan kushin tare da ɗan zamewa ya kwanta ya daga kansa sama ya tsirawa silin ido abin mamaki sai ya ji bacci na ziyartarsa amma idansa ya ƙi kullewa fitinannen ƙamshinta ya jiyo hakan ya sa ya sake ware idanunsa yana kallon fuskata da ta bayyana akan fanka da ke juyawa ya daga hannu ya nuna ta yana faɗin har sashin mahaifiyata sai kin zo kin tozarta ni ta dage masa gira tana jefansa da shi'umman murmushi sai kuma ta bayyana zaune a sa. kafa ya sa ya hankaɗe ta sakamakon tuno mafarkin da ya yi daren jiya kamar a irin haka abin ya soma kafin ta rikide masa zuwa siffan nira shi ko ya haike mata ba ko ɗigon imani kirjinsa ne ya harba tuno baya a mugun fusace ya miƙe ya nuna ta da yatsa cikin amu mai amsa ko ya ce kina taɓa na na rantse sai na kashe ki ka taɓa ganin inda aljani ya mutu za a fara a kanki a zalimar banza kawai mara addini ya kai ƙarshen magana cikin buɗe murya bai ko tunanin mami za ta iya jiyo shi kai kai min zalunci ya kai yarima aliyu sadauki takwaran mahaifin mungai malam aliyu malle kuma takwaran baffan mahaifiyar shi fulanin sarki abdulhakim ya ishe ni haka nan ya ke banziya to na yi shiru amma idan ka manta zauna in tana maka zaluncin da ka aikata wanda ya janyo ni bibiya farin cikinka kafin ya yunkurin yin magana ta tura shi zaune ta hanyar hura masa iska bakinta ya limshe ido ya bude cikin jin mutuwar jiki ta nuna bango da yatsarta sai ga gidansa na dajin tekun kaboba ya bayyana ya ware idanu ta gyada masa kai tana faɗin ka tuna zaluncin da kai min a wannan gidan bai amsa ta ba illa kallon gidan da yake cikin wani yanayi mai wuyar fasara na yi alkawarin sai ka ambata masarauta aika aika da kai da bakinka a gaban dubban jama'a kuma a yau din saboda aiki na dab da zuwa ƙarshe limshe ido ya yadda lamarin ya kasance ya soma dawa masa idanu tiryan tiryan kankace kwabo ya ji kamar gashi a bakin tekun kabobo inda mafarin lamarin ya soma wata igiyar ruwa ce ta jashi zuwa cikin tekun dole yadda ya so ya kubce wa halaka ya kasa sai ya hango nira a tsakiyar tekun tana ɗago masa hannu ya zabura da ƙarfi mami ta zabga salati sai ya kalle ta a razane idanuwansa sun canza kala zuwa jawur ci gaba da karanto addu'a tai tana tofa mishi ya rinsa ido yana juya amsa kowa ihunta da hanzari ya toshe kunnuwansa mami ta sake zabga salati muryar tana rawa take cewa kada kai min haka ya kai babana in dai akan auren ku da nira ne kake son ka haukace wallahi na amince Allah ya tsare afkuwa abin da nake tsoro ya ba ku zaman lafiya da zuri'a masu albarka koma ya kwanta yana jiyo dariyarta ta dab da kunnensa kana daga bisani ta ce na taya ka yakin cika burinka na auren masoyiyarka saura samuwar nawa wanda yake na ƙasa ne ga ci gabanka domin birnin mungai ba za su amshi azzalumi a matsayin jagoransu ba na tafi kada mamanka ta ƙarasa ƙonayen da gatan addininku wanda kake da sani a kansa amma na hana kasa amfane ka yana jin iska tafiya ta ya juyo ya tsira mami ido sai a lokacin ya ga ashe har da abba da nira a ɗakin bai lura ba sai yanzu rantsa ido ya tare da tura hannayensa a cikin su masa mai martaba ya ja hannun mami suka fice ba tare da sadauki ya sani ba saboda ya amincewa kansa sadauki na tare da shafar jinnu ya yi rima kallon ta yi ta sakar masa murmushi tare da matsowa ta zauna a hannun kujerar da yake kwance ta soma ba shi labarin abin da ya faru cikin nutsuwa ina fitowa daga falon mami na hango za ka shigo sai na buya sai da ka shige na samu kaina da biyo bayanka na ji yadda kuka yi da mami shi ne na biyo bayan ka domin sake samun tabbacin kalaminka na cewa ni ɗin ka ce sai na samu kana ta magana kai kaɗai sam na kasa fahimta abin da kake faɗa ga dai shi da yaren da na sani kake magana amma harshen ka yana sarƙewa ta yadda magana ba ta fita da zan iya fahimta ganin kamar baka hayyacinka ne na kira mami tana zuwa ta so mu tofa maka addu'a ganin abin na son fin ƙarfinta sai na kira abba inda yana shigowa ka da hayyacinka lamarin kamar shafar aljanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi a cikin ran shi yana mai jin harba halittarsa da ƙarfi wanda ya haddasa masa zabura tare da kai hannu gabansa cikin dabara gudun kada ni ta gani sai dai ita san bata lura da sauyinsa ba sai ma tambaya da ta jefa masa ya Yarima wasu irin mafarkai kake inda hali ka sanar da ni irin wanda kai jiya tunda na zama sirrinka kuma zan ci gaba da kasancewa sirrinka har abada kallanta yake cikin jin wata irin sha'awa na taso masa ta daban da yadda ya saba shiga san bai fahimta zantukan da take jin bai amsa ba sai ta kalle shi ta miƙe tsaye jikinta na rawa dan take ta gano mafarkinta na jiya mai wuyar sha'ani ware idanu ta a kansa tare da tsara inda hannayensa suke ido ya cire hannunsa cikin dabara saka tsara juna ido ba kyafta a take nira ta gano halin da yake ciki wanda irinsa ta ganshi a baccinta na daren jiya sai dai tuno abin da ya faru tsakaninsu ya sa ta nemi barin wurin amma ta makaro da a zafafa ya damƙe dantsan hannunta ya jefa ta a ƙirjinsa ya matse yana sauke numfashi da sauri-sauri tare da jin harba halittarsa cikin salon da bai taɓa samun kansa a ciki ba sai ya sami kansa da ware kafafunsa ya matse ƙugunta gam halittarsa na dukan mazaunanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na mutu mamina dan Allah ya rima ka rufa min asiri abin da Mira ta iya furta kenan cikin ƙaramin murya saboda tana gudun kada ta yi ihu ba su dawo su gansa a haka sadauki ya kunyata lamarin da zai iya jawo na kasa ga samun damar mallakar junansa a matsayin ma'aurata tare da hawa kare ga mulkin birnin mungai jikinta ne so rawa cikin jin shiga matakin da bata san ta inda ya afku ba wato filin wanda take yawan cika su da bakin cewa ita bata cikin mata masu motsawa sha'awa dosan da suka nutsa cikin hirarsu na 'yan mata yanda su kuma za su yi ta tsokanarta da cewa bata cika mace bane shi yasa juya tun da sadauki ya zuwa kasansa cikin fita hayyaci yasa ta dawo daga ɗan tunanin da ta afka sai dai ta makaro wurin kwata kanta domin ya saka mata ƙarfi yana kai mata sumbata a zafafa a duk inda bakinsa ya sauka kisan ɗinta ya ci gaba da yi bai da niyyar tsagaitawa zuwa can ya soma saita ma'adanar zuciyarta yana sauraron bugawa da take sai ya hau sumbatar ta a wurin wanda ya gigita tunanin tunaninsa kuma dai yadda take son kwallon ihu don a kawo mata ɗauki bakinta ya kulle ko magana mata ta kasa yi sai kai mishi duka take cikin rashin kuzari tana fusgan numfashi kamar mai asman da atak ya kama sadauki bai san tana yi ba ya gajiya nera ta yi saboda ƙarfinta ya kare. sai kawai ta koma lakwas hawa yana yi mata zarya a kumatu ganin in ta sake sadauki na iya yaga martabarta Dan a fili burinsa kenan sai ta so makarantu addu'a kubuta daga masifa a fili domin samun ɗaukin mai ba da taimako ba tare da gajiyawa ba wato la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tana kammala faɗa sadauki ya tsaya cak da abin da yake sannan ya zare hannunsa daga cikin rigarta numfashi ya sauke yayin da nira ta samu damar fashiya da kuka cikin kulle bakinta har zuwa lokacin ba ta fatan abin da za ta yi ya janyo hankalin su mami har su zo su yi mugun gani sun samu toci kusan goma a haka sannan ya sauka daga kanta ya koma kan kafir ya zauna ya daga kansa sama wasu hawaye masu zafi suka sulalo masa dan in ya abin kunya kam ya aikata shi ya rasa da wace kalma zai yi amfani wurin fahimtar da ita cewa ba halinsa ba ne asali ma bai taɓa jin sha'awar kwanciya da matan da ya aura a baya ba wannan dalili na daya daga cikin abin da yasa yake sakin su gudun kada ya shiga haƙƙinsu ko su gano su fallasa shi a cikin masarauta da wajenta ko da yake ta san cewa ina da mugun sha'awa da ke sanya min ciwon mara na san za ta fahimce ni